matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai duba wasu alƙalluma da hukumomi a Najeriya suka bayyana cewa an samu hatsarin ababen hawa kimanin 18,396 a cikin shekaru uku a najeriya alƙalumar dai sun nuna motocin haya ne suka fi yawa kana sai motocin direbobi masu zaman kansu da kuma motocin gwamnati cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ita ce ta ba da waɗannan alƙaluma a wajen wani taron faɗakar da direbobi da wata ƙungiya mai zaman kanta ta rajin kula da nagarta da inganci wadda ake kira advocacy for integrity and rule of law initiative ta shirya a jihar bauchi wakilin ba a bauchi abdulwahab muhammad ya tattauna da wani babban jami'in 'yan sandan bauchi wanda ya bayyana sunansa kamar haka sunana asp aminu gimba ahmed mataimakin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Bauchi. Gaskiya haɗarurruka ya zama ruwan dare a ƙasar nan wanda kuma ya kamata dole hukumomi su tashi su yi abin da ya dace domin dakile aukuwarsu kamar yadda cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta zayyana nbs a rahotonsu ya yi nuni da cewa a cikin shekara uku an samu haɗarurruka wadda ya kai 18,396 tsakanin shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2022 hakanan kuma akwai wannan sun zayyana cewa yawaitan fashe-fashen taya na mota da kuma tuki ba bisa ka'ida ba da gudu da ya wuce iyaka shi ma wannan gaskiya ya jawo haɗarruka da dama wadda ya kai kimanin 2,328 a cikin shekara uku kenan so sun bayyana mana kuma haka zalika a cikin ƙididdigansu na wannan cibiya ɗin ta ƙididdiga ta ƙasa sun bayyana mana cewa motocin haya su ne a kan gaba wurin haɗarurruka mabiyansa kuma shi ne masu motoci mallakin kansu da suke ja sa'annan kuma akwai motoci na gwamnati da su ma suna sune na ƙarshe a cikin wannan ƙididdiga din to kaga wannan ƙididdiga da suka yi ya zama tilas hukumomi da kuma masu faɗa a ji ta kowane ɓangare gwamnati da wadda ba gwamnati ba kamar eh, misali wannan taro da aka yi na yau makasudinsa shine a wayar wa direbobi kai akan irin haɗarurruka da yake akan hanya da yadda za su kauce da kuma matakan da su za su ɗauka da kuma mun bayyana musu laifufuka da ake aikatawa da direbobi ke aikatawa akan hanya da kuma yadda za su yi su kare kansu daga aikata wannan laifuka din so ina tunanin wannan kungiya mai zaman kansa ta mai rajin ɗabbaka e, nagarta da kuma bin doka wannan abu da suka shirya ya zama a kan gaba lokaci wanda ya zama tilas ne irin wannan ƙungiyoyi mu samu yawaitar su to kamar akwai yawan mutuwa a rasa rake e eh, rasa rayuka kamar ƙididdiga namu na nan bauchi wadda muke da shi alƙalumarmu sun nuna shekara ta 2022 mun samu rahoto na haɗarruka da ya kai kimanin 309 a cikinsu muna da rasa rayuka wanda ya kai 294 da kuma jin ciwo wuka din ya kowane iri dai jimillarsu da muka hada 402 gwajin jami'in kungiyar ta advocacy for integrity and rule of law initiative ya mana tsokaci bayan ya bayyana sunansa sunana mahmud muhammad abubakar ni ne state coordinator na wannan program daga bauchi dalilin da ya sa muka gabatar a takaici dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zaɓi mu ɗauki wani zanibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauki a rayuwa to ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalan sha'ani wani lokacin eh suna wasa da shi suna da zuwa yana da wahalan sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko son zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafe mu gaba ɗaya shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifinsu ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yadda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan sun zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu cimma in allah ya yadda su ma mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka sunana sani ɗalibi na aiki a eh, ma'aikatar yankari express a matsayin operation manager eh, mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar wanda da ba mu da shi yanzu kuma turu wannan al'amari na ganin wa'yansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu insha Allah za a takilin ɗinsu kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayin sauran jama'o'inmu direbobi saboda yanayin drabin da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu wani ci su wa'insu gaskiya ba wai sai na ce wai ko faɗa ko kar na faɗa wa'insu suna amfani da baya ka misali kamar direbobin da suke yin tafiya daga nan za su iya tafiya lagos su ina ne da sauransu wayansu ba sa iya yin wannan tukin dole sai sun hada da kwaya kuma wani lokacin irin shiga obatakin dinnan kwayan nan ita ce take kawo musu to amma turu wannan al'aburi da aka zo ake yin wannan workshop time in ana yi ana kafa doka kuma duk wanda ya yi wani abin da misbehavior a kayan wannan al'amari za a iya karɓar motarsa ko za a karɓi lasin ɗinsa za a dakatar da shi sai ina ganin kaman zai zama musu darasi. To anan ne za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu kuje mu dauke da wani sabon shiri. A madadin wakilin namu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da bakin sa da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.